Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo zubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau talata goma sha takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da ɗari a Najeriya zuwa yanzu a damunar bana. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayakin China kimanin dala biliyan 200. Sannan shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa ta kauda yiwuwar kai ma 'yan tawayen siriya farmaki kanan labaran kenan kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta shirya wani taron ƙarawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshora a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci bisa dalilin cewa in ba kuɗi ba su sayan su ba su yada bam in ba kuɗi ba a yi sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira AK47 yanzu ainihin shi yansu akwai tsada sai da kuɗi ake yin wannan ai sai da ruwa kifi ke surviving in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu to masu aikin wannan ta'addanci su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi za ga cewa aikin da ba su ka kare ba su yi muna kuma da rahoto kan yunkurin kungiyar miyatti Allah na faɗakar da membobinta kan banga siyasa yayin da zaɓuka ke karatuwa a Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ambaliyar ruwa da akan yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara. Wannan karanta ta kashe mutane sama da ɗari zuwa yanzu. Hotunan talabijin da aka nuna jiya litini sun nuna yadda ruwa mai cike da taɓo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana malala kan tituna wasu mazauna wuraren da abin ya yi tsanani sun tsere ba tare da ma sun tara kayakinsu na abinci ko sauran kadarori ba rahotanni na nuna cewa al'amarin ya fi muni a birnin lakwaja inda kogunan benue da niger suka haɗu ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da 350 a shekara ta 2012 baya ga lalata amfanin gona da sauran kadarori. ƙwararru kan yanayi sun ɗora laifin ambaliyar shekara-shekara kan abin da suka kira rashin inganta madahun harkokin yau da kullum ciki har da rashin lambatu da madatsun ruwa da kuma rashin kulawa da waɗanda aka gina a halin da ake ciki kuma gyauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin florence ta sa yankin tsakiyar atalantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin amurka shida din nan da ake kira new england bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin north carolina da south carolina an yi ta aikawa da saƙon gargaɗi tun daga kudancin virginia har zuwa vernon da new hampshire daga lokacin har zuwa yau dinnan talata nau'ukan munanan guguwa sun lalata gine-gine da yammacin jiya litini a yankunan richmond na jihar virginia inda har akalla mutum guda ya mutu ana kuma aikawa da sakonnin gargadi a sassan jihar maryland pennsylvania da delaware ana aibunta mutuwar mutane 32 kan wato guguwar nan ta florence Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayakin China kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka a ci gaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura da kashi 22 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018 a cewar kafar labarai ta Reuters. an tsami agogon lataroni na apple da fitbit da kuma wasu abubuwan kariya daga hadari irin su hular kwano da kujeran zaunar da yara kanana a mota daga jerin abubuwan da harajin zai shafa wannan mataki da amurka ta dauka na baya-bayan nan ka iya janyo ramuwar gayya daga china wadda ta ce za ta yi maraba da duk wata sabuwar tattaunawa da amurka to amma ta kuma nuna cewa ba za ta ƙara shiga tattaunawa da amurka ba muddin amurkar ta saka wannan harajin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun ce sun cima wata jituwa wadda ta kauda yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke idlib a kasar siriya za mu da matsalar jin kai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji a cewar shugaba erdogan bayan tattaunawar ta je litini a yankin shakatawar nan na soci da ke gabar ruwa a rasha shugabannin kasashen biyu sun amince su ware yankin da ba a harkokin soja ciki mai girman kilomita 20 murabba'i a cikin kasar siriya shugaba putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kauda barazana ga filin jirgin saman sojojin rasha da ke mimin wanda 'yan tawaye suka sha aunawa ciki har da amfani da jiragen sama mara matuƙa. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi ƙasar rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da ƙasa da ƙasa suka kakaba mu koriya ta arewa tana mai cewa rasha na yin zagon ƙasa makokarin da amurka ke yi na kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan koriya Haley ta ce hankalinta ya tashi game da wani rahoton ƙwararru masu zaman kansu da ke saka ido kan aiwatar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba ɗin amurka ta gabatar da makwararru hujjojin da ke tabbatar da cewa rasha ta wato saba ma takunkumin to amma rahoton da aka gabatar ma mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bai hada da batun saba ma takunkumin ba da alamar rasha ta yi barazanar hana bayyana rahoton sai ko idan an amince a saka shaidar da ta nuna cewa ta saba ma takunkuman a cewar jakadiyar amurkar ta kara da cewa abin takaici sai kwamitin na ƙwararru masu saka ido kan takunkumin ya amince da a yadda rashi ke so a rahoton heli ta ce amurka ba ta da wani zaɓi illa ta hana buga abin da ta kira jirkitaccen rahoton To a gaida Ibrahim kalmasi garba da karanto labaran duniya. To bari mu bude taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya inda kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta shirya wani taron karawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshora a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin baban gida Jibril ya aiko mana. taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga babban bankin tarayyar najeriya da kuma hukumar sa-ido wajen hana safarar buga kwayoyi da kuma safarar makamai da kuma halarta kudaden haramu malam idris isa buhari babban jami'i ne a babban bankin tarayyar najeriya da ke sa ido wajen hada-hadar kudade domin kaucewa amfani da kuɗin wajen safarar mugan kwayoyi ko makamai makamai da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa in ka fahimta yanzu a najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun kasar nan saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma eh, kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje idan gwamnati ko bankin babban eh, banki na najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan karshen kasar nan ba kyau sau da yawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna da taimakawa masu hada-hadar kudade ta hanyoyin da basu dace ba wajen fitar da kudade ko kuma ajiya to kowane mataki shugabanni irin waɗannan bankuna ke ɗauka na ganin hakan bai faru ba alhaji bilyaminu ino ya kasai babban jami'i ne da ke sa ido a hada-hadar kudade a bankin jais kasan mu da yake 'yan kasuwa ne wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karba ba ko da mun riga mun san cewar a na haramun ne kuma ya same shi to wata hanya wadda ba daidai ba sai dai idan mun karɓi wannan kuɗi to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda saƙo ko kuma a gaya wa kamar central bank of nigeria ko kuma nfiu domin cewa a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo so ga kuma me shi so dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wannan al'amura wannan dai ba shine karan farko ba da cibiyar da ke sa ido akan harkokin safarar kuɗaɗe na kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas ke shirya irin waɗannan tarurruka a kasashe daban-daban da ke yammacin afirka to ko menene fatan kungiyar a wannan karon mr timothy belaye na cibiyar ne da ake kira giba na kungiyar ecowas wanda suke abinda muke kira terrorism su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa in ba kuɗi ba su sayan ba su yawa daban in ba kuɗi ba a iya sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira ak-47 yanzu ainihin shi akwai tsada sai da kuɗi ake yin wannan wannan taron ainihin shi shine na wayar da kan wayan mutane su san aikin da za a yi a ana so a samun kuɗin da suke aikin da shi ai sai da ruwa kifi ke surviving in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa kenan sai ya mutu to masu aikin wannan ce su ma haka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi za a ga cewa aikin da ba su ka kare ba su yi a sakon da ya aike wajen buɗe wannan taro dai ministan shari'a kuma attorney general na najeriya alhaji abubakar malami ya jaddada kudurin gwamnatin najeriya na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karɓo kudaden da aka sace zuwa kasashen waje tare kuma da hana amfani da irin wayannan kudade wajen safarar makamai ko kuma sayan muggan kwayoyi da kuma zagon kasa ga tattalin tattalin arzikin ƙasa a ciki da kuma wajen najeriya baban ya jibrin murai amurka daga legas madalla labarin mu rufe taskar hotunan namu a jihar Niger inda kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta kaddamar da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen wayar da kan matasa fulani a kan illa shan miyagun kwayoyi da kuma shiga bangar siyasa wakilinmu mustapha nasir batsari na dauke da karin bayani da yake kaddamar da wannan shiri amina fadar gwamnatin jihar niger shugaban kungiyar temiyatti allah a nigeria alhaji muhammadu kiruwa har zuru ya ce ya zama tilas su ɗauki wannan mataki musamman a daidai wannan lokaci na shiga hada-hadar siyasa a Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Lokaci ne yanzu da bahillacin Najeriya ya kamata ya san meye ne ake nuhi da shi, meye ne ake fata da shi, meye ne ake son a yi unhwani da shi, meye ne ake son a tunzura shi. Saboda wasu abubuwa ana tunzura al'umma Fulani ne saboda shugaban ƙasar Najeriya yana bahillaci to ba ma son a ɗauki abun da zai sa a mai da mu 'yan banga siyasa ana sayan kwayoyin naira goma ana basu ana amfani da su. amma da to kuna da ɗan takarar da kuke goyon baya ko a ita magana dan takara yadda Allah ba jam'iyya ba kungiyar siyasa ba ce kungiya ce ta makiyaya kungiya ce ta kare hakkin makiyayi kuma kungiya ce mai biyayya ga gwamnati gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yaba da wannan mataki na fadakar da matasan fulanin da kungiyar ta miyatti Allah ta dauka Alhaji Abdullahi Babai babban darakta ne mai kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. Na farko shine shi National President uh, na Miyetti Allah Cattle Breeders of Nigeria a uh, muna mashi godiya da har ya ɗauki Niger ya ce da ita ne zai flagging up na maganan campaign kan wayar ma matasa kai akan ba su miyagun kwayoyi su je suna waɗansu abubuwa wanda ba su kamata ba a dalilin wani a baka dubu biyar ka dawo gida da hannu guda ya ɗauki a kan zaɓin Niger state da suka yi cewa ita ne za su yi flagging of da ita muna musu godiya mun gode kuma Allah ya saka musu da alkhairi amma ana zargin ku shugabannin siyasar nan ku kuke jawo matasan nan kuna yin abin da bai dace ba eh idan ka duba a jihar Niger yanzu zaka ga shi mai girma gwamnan jihar Niger akwai lokacin ma da za a yi wani abu matasan su bi shi ba zai saurare su ba zai shiga cikin gida abun shi don baya son irin abubuwan da suke a can gefe guda kuma shugaban kungiyar ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce sun fara faɗakar da da makiyayan mahimmancin tsarin kiwo irin na zamani da zai kawo ƙarshen al'adar zuwa kiwo ƙasa da ƙasa da fulanin ke yi a halin yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda yanzu mu agogo nan Washington ke cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Magana an ce gwamna Aminu Zir Tambuwal ya ba mataimakin shi kudi na ya je ya sai fom ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya ba ne. na'am babban abin da ya tayar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamna a daidai lokacin da ya sayi wannan fom din na cikewa na neman tsayawa takara amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi faruk malamiya ba wanda jawabar kan da wannan lokaci da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni shugaban jam'iyyar apc a jihar sokoto ya ce duk wanda ya ce an daddala magana tsaye da mataimakin gwamnan jihar ahmed aliyu a matsayin dan takarar gwamnan na jam'iyyar apc a zaɓe mai zuwa na baɗi shaci faɗi kawai yake yi to amma idan haka ne me yasa shi shugaban jam'iyyar ya raka shi ahmed aliyu din zuwa wajen karɓar fam ɗin shi na tsayawa takara amma ba gan shi tare da faruk malami ya ba lokacin da shi ya je karɓar tasa takardar shaidar sun tsayawa takara din to za ku ji amsa daga bakin shi kan kansa sa'id isa a cida din to amma tukuna bari mu fara jin abin da wata kungiyar matasan apc da suka kira taron manema labarai jiya suke faɗa kan abubuwan da suka ce sun gani a kafofin sadarwar duniyar gizo wanda ke nuna cewa wai sanata aliyu maga takardawa muku sarkin yamma tuni ya gama yanke shawarar tsaye da mataimakin gona ahmed aliyu a wannan takara to murtala ya mana shimfiɗa. yanzu haka dai an sami rarrabuwar kan jama'a dangane da tsayar da dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar sokoto biyo bayan rubuce-rubucen da ke zagayawa a kafofin sada zumunta na intanet da kuma ake ta'allakawa da wani makusancin sanata aliyu magatakar da mako. sakon da ya a shafin na facebook yana godiya ne ga mako tare da amincewa da zaɓin da ya yi wa mataimakin gwamna mai ci yanzu ahmad aliyu a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar wannan ya sa wasu matasan jam'iyyar ta apc suka gudanar da wani taron 'yan jarida inda suka yi korafi kan wannan rubutun mai nuna cewa mataimakin gwamnan na da goyon bayan jagoran jam'iyyar a jihar aliyu magatakardawa mako da ma ita kanta shugabancin jam'iyyar ta apc sunana bokar yusuf ya'u korafin da ke yawo gamar cewa akwai dan takarar da aka ba miliyan hamsin zuwa wurin sayan fom wai kuma ba a da bayan haka kuma an raka shi shi chairman na jam'iyya ya raka shi sun sau wanda yake mu ga iya tunanin mu ga yadda muka ji korafin ba mu bar shi haka kawai a rufe ba saboda dama mun riga mun tabbatar da cewa ita apc tun daga jagorancin sama har ƙasa jam'iyya ce mai adalci muna jin waɗannan jita-jitan cewa eh an tsaye da ɗan takara shi mataimakin gwamna na jiha da sauransu amma mu dai babu tabbaci don ba mu gani a rubuce ba mu gani kuma ga midiya ba kuma ba mu an ɗauko shi an kaddamar da shi matsayin ɗan takara ba. to sai dai kuma shugaban jam'iyyar apc ta jihar sokoton alhaji isa sadiq a da ya musanta dukkan zarge-zargen fifita wani ɗan takara a kan wasu inda kuma ya nisanta jam'iyyar da rubutun na facebook mai nuna cewa an yi matsaya akan mataimakin gwamna ne ɗan takarar gwamna na jam'iyyar. ba gaskiya ba ne ni ban san da wannan ba ko ba da ni ba amma da mun yi ai ya kamata ka sani yan social media mutane ne waɗanda suna da suna amfani da wata dama wacce suka suna da ita su waɗa abin suka sun haɗi ai abubuwa da yawa ga suna ana ta haɗi mun gani babu ko iyaka <laughs> wani abu ma in ka gane shi sai ka yi dare har cikin kashi ciwo ana cewa ana raɗe raɗin cewa kamar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shine ya biya miliyan hamsin ga mataimakinsa duk da suna jam'iyyu daban-daban domin ya tsaya takara A magana an ce gwamna aminu zai tambuwal ya ba mataimakin shi kuɗi na ya je ya sai fom ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya ba ne domin gwamna aminu zai tambuwal ya koma jam'iyyar pdp mataimakin gwamna yana nan bai bar jam'iyya ta ta apc bai na cikin jam'iyyar apc to idan aka ce maka shi aminu sai ya bashi kuɗi je ya sai fom don ya takara a cikin jam'iyyar apc to sai a tambaye shi mina na kenan kenan waɗanda suka rubuta wannan suna zargin gamna da abin nan da aka ce ma anti party activity wanda yake a matsayi ne na mai takarar shugaban ƙasar najeriya wannan ta kawo wani cikas ka tsayawa shi takara. Na'am babban abin da ya fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamna a daidai lokacin da ya sayi wannan fom din na cikewa na neman tsayawa takara wanda yasa suke ganin tamkar tare kuka yi tafiyan kuma ka je ne don mara masa baya wata kila shi ya nuna cewa tun farko yana da karfin jam'iyya kenan. To ni ce ba haka bane ai ta tabbata. Eh, ko an gani tare da shi ba ko da kowa na ya gani na duk wani dan takara da na state assembly ne na dan majalisar tarayya ne ai ai ta gani na tare da yan majalisar jiha masu takara ai ta gani na tare da yan majalisar tarayya ai ta gani na da sanatoci amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi faruk ya ba ba dai dauki hoto na tare da faruk ya ba amma dai ina tabbata maka kamin wannan tahiya jirgi ɗaya mun ka shiga tare da faruk malamiya ba kuma faruk malami abu shi ya bani lift da mota shi ranji roba din shi shi ya dauke ni daga airport kai ni inda masauki na shike kuma muna hulɗa da shi muna waya da shi muna komi lafiya lau ba wani abu ni ba ne da bambanci ga yan takara kowa na wani a matsayina na uban jam'iyya a ƙarshe me me aka yi matsaya dangane da fitar da dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Sokoto ban mu kai wannan wuri ba idan muka kai za mu sanar da To a gaishe kamar tula. To yadda jam'iyyar APC take rigima akan wanda za ta tsaida, tuni jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida nata dan takara manar dan iya. To yayin da wannan ke faruwa shi kuma gona mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal yana ce yana ci gaba da zagaya Najeriya da sassanta daban-daban domin neman goyon bayan su ga takarar shugaban kasan da yake son yayi a karkashin lemon ita pdp din to sai dai a ci gaban muhawarar da shi mutalin ya shirya tsakanin tsohon dan majalisar tarayya shu'abu gwanda gobar da kuma dan majalisar jihar sokoto na yanzu sani alhaji yakubu an tadu maganar kalubalen shi aminu in zai iya fuskanta daga waɗanda suka rika shi shiga fagen neman wannan tikitin da pdp honorable gwanda gobe na ce bari mu dawo kan maganar ah, takarar shugaban ƙasar nan hmm. ah, aminu waziri tambuwal ya shigo jam'iyyar nan ta pdp ya tarar da waɗanda tun da daɗewa suke suna takara da kuma waɗanda su kuma ah, bakin rai suke ga wannan lalura akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar akwai su lamido akwai ga sunan dai da dama su kwankwaso da sauransu ya kake gani wace irin dama kake gani ga Aminu Waziri Tambuwal in har yana da wannan kudirin ya sami wannan tikitin a ita jam'iyyar To, mulki na Allah ne sanyin nan. Shi ke bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Idan Allah ya kaddare Aminu Waziri ya ce yana son ya yi takarar shugaban kasa, babu wanda ke iya bashi mulkin nan sai Ubangiji Allah. in ya ce ba zai yi takarar shugaban kasa ba ko bai nuna aniyarsa ba nan jihar sokoto mu a shirye muke mu goya mishi baya ga duk abin da ya ce zai yi amma dai mu dalilan da ya samu ka fice jam'iyyar nan bai hi rashin samun cikakken tsaro din nan ba ka tattalin arzikin ƙasa ta lalace da ana bin mu dala biliyan uku da wani abu yau an koma ana bin mu dala biliyan 22 wajen triliyan nawa a ƙasar nan. Idan Aminu Waziri Tambol bai sami tikitin shugaban ƙasa ba, menene abin da zai yi watakila? To wannan kaga har yanzu ina gaya maka abin da muka rasa a wannan najeriya na rashin zaman lafiya da kyautatuwar tattalin arzikin ƙasa a same su shugaba buhari mun zaɓe shi jihar sokoto ɗari bisa ɗari sani ya sani aminu waziri tambuwal shi ya ɗauki ɗawainiyar duk abin da aka yi na kamfen da zaɓe a jihar sokoto aminu waziri ya yi duk ƙoƙarin da yaka iya yi na ya ga shugaba buhari ya zama shugaban ƙasa an ka zaka a jihar sokoto minista ma da za a bada sanyin na buhari ya ƙi kula da magatakarda ya ki kula da gwamnan jihar Sokoto ya ɗauko FPDP a wancan lokaci. So kaga gwamnati ce ta yan uwa da abokai. A bangaren kuma akwai wato yan takara da dama waɗanda wasu sun daɗe da nuna alƙiblar su tun kafin ma wannan al'amarin ya faru. Musamman gana kamar akwai irin su faru kuma lamiya bo da ya Ko mutum akwai su da yawa eh, mutula. Na'am. Eh, alhamdulillah eh, mutula kamar da kai tambaya ita jam'iyyar jam'iyyar APC jam'iyya ce mai horin jini wanda kowa so. So ba mamaki na ba yan samu dan takara fiye da goma ko 20 masu son su jagoranci jihar sokoto so mu matsayin mu ta 'yan jam'iyyar apc mu mun bar abin nan ga al'ummar jihar sokoto su gwada mutane su gwada su gwada mutane da duniya abin da suke so shi wakilce su kowane ne a can baya akwai wasu rahoton da ke nuna cewa kaman faruku malami ya bo shine kamar zaɓin sanatawa muku. to amma daga baya sai ya zama aka samu umarni daga sama wanda ya zo ya kawo aminu waziri tambol wannan ana ganin kamar ya dan hada eh, eh, tsakanin shi mako da shi faruku malami abu ya dangantaka take a halin yanzu shin mako na goyon bayan faruku malami ko a ko yan takara da ake gani mako zai to mutula ina ganin ah, ya kamata da kai da al'ummar jihar sokoto sun haƙi da mako magatakar da mutum na mai yafiwa mutum na wanda ko laifi an kashi zai yafi mai yiwuwa na kan ta faru to ko ta faru bai shi ba mutum guda wanda yake rikewa abinda ake ci gwamnati gure ke faɗa da cewa eh, sanatawa maku ya ce amma da wanga ya hana mai aiki ban san inda samu wannan hadisin nashi ba amma yanzu gashi kai ka da kanka ke faɗan cewa ana raɗe cikin gari cewa eh, eh, gwamnati maku lokacin shi shina gwamna shi na dan takati wanda akan wanda yake son ya tsara gwamna amma ya aji ya ɗauki Aminu Ziri ya shahe shi da mai ya ce ba ji a Sokoto na kwarin a zaɓe shi zai mutane aiki an ka samu aka sana haka nan so honorable abu gwanda gobir yan kwanakin nan ah, sai aka bada sanarwar dakatar da wasu manyan sakatarori guda biyu da wani commandant na jami'an ga na tsaro na jiha haka sokoto marshal kenan menene musabbabin yin haka kasantuwar an san waɗannan da aka dakatar mutane ne waɗanda sun yi zaman su a jam'iyyar apc ba su bi gwamna a jam'iyyar pdp ba to kaga ah, murtala ga kana faɗin sun tsaya a jam'iyyar APC kana ji ko sun yi zaman su a jam'iyyar APC kaga ina zuwa ba kai za ka faɗa mai tambayar da zai yi min ba kana ji ko menene laifin su waɗannan mutanen da aka cire daga mukamin su yawwa to kagan ka faɗi cewa sun sun tsaya a jam'iyyar APC wanda yake a tsari na aikin gwamnati bayan da za a yi ma'aikaci ya sa kai ne harkokin siyasa abin da ake cin partisan politics wannan ba daidai ba ah, ne. wannan a fili yake abubakar shehu tambuwar da famsek guda wanda da gani kana ji ko mm. da famsek guda wanda da gani suna rike haka suka je suka yi solidarity na jam'iyyar apc a gidan wamaku na ga aminu duku a ido na a wannan na gan shi a facebook na gan shi a gidan television Eh, kana ji ko da maganganun da kowannen su yayi don ba ba boye suka yi wannan matsayi aka ya kai matsayin da za a dokance wannan mm. ba inda aka ce ma'aikaci ya hito ya yi irin wannan kana ji ko tsarin mulki ya ce duk wanda zai shiga wata jam'iyya ko wani abu wanda ana yin constitution shi ina zuwa ya rubuta takarda barin aiki wannan sannan idan aiki kake yi ai honorable sani kana ji ko ina zuwa dokokin nan da nake hodi ah, ba ba ba boye suke ba ga hili suke ah, babu inda aka ce ma'aikacin gwamnati ya ɗauki kai ne ya sa cikin harkokin siyasa irin wannan to kawo doka har ka zo akwai shi to ka kawo ta akwai shi ne ce ka kawo ta babu ta ne babu ta shin gwanda gwanda gobe yanzu babu yau ya zaɓi shi manyan sakatarori da abin ga babu waɗanda su kuma su hito sun nuna mu baya a soga gwamna ba kuma aka kyale su ko sun nuna wannan su ma sun yi laifi to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah kai mu rana a mu zo mu ci gaba muna wa shi honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shahabu Gwanda gobe da kuma musamman shi Murtala Farukun Sanyin da ya shirya mana wani muhawara a can Sokoto a madadin su duka Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington huta lafiya so a gaida na Sokoto da tawagarsa sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice ambaliyar ruwan da akan yi a Najeriya a lokutan damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da ɗari zuwa yanzu. halin da ake ciki kuma gyauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin florence ta sa yankin tsakiyar atalantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin amurka shida da ake kira new england bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin north carolina da south carolina shugaban amurka donald trump ya saka haraji kan karin kayakin china na kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su amurka a ci gaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin kasashen biyu sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura da kashi 25 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018 shugaban turkiya recep tayyip erdogan da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kauda yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke idlib a kasar siriya za mu kauda matsalar jin kai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji a cewar shugaba erdogan bayan tattaunawar ta jiya litini a yankin shakatawar nan ta soci da ke gabar ruwa a rasha jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da ƙasa da ƙasa suka ta ma rasha tana mai cewa rasha na yin zagon ƙasa a makokarin da amurka ke yi na kawar da makamin nukiliya a yankin ruwan koriya To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na antsi. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.